dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da ci su tabbata ga fiyin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wannan nasara da aka samu Allah ya tabbatar da wannan aure kuma cikin kwanciyar hankali da amincewa da goyon bayan ku duka to ina fata Allah ya muku albarka to bisa tsari dai tunda Allah ya sa wannan al'amari ya tabbata a dama ka'ida idan mutum ya auri budurwa to yakan yi kwana bakwai kafin kuma ya dawo wato ɗakin ita uwar gida kenan idan bazawara ce kuma yakan yi kwana uku amma fa hakan ba yana nufin cewa wai ba za a dawo a cigaba da wata mu'amala ta abubuwa ba kuma duba da cewa ma gidan mu ɗaya kullum za a rika haduwa abubuwa za a cigaba da tare kwana ne dai kawai zai zama to za haka daga bisani kuma kafin abubuwa su daidaito to amma abin da nake tunanin na tsara tunda ita budurwa ce kin gado da zan kwana bakwai so idan na dawo ina ganin rabon kwanan mu bar shi kwana biyu ni dai wannan tunani na ne amma bisa amincewa ku suna hake ce babba me kika gani dangane da wannan tsarin nawa kina ganin hakan yayi na amince mai daya ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya to amin Allah ke kuma jawahir ba insha Allah ni ma za a sami yadda ake so to alhamdulillah so abin da zan kara shine a ah, jawahir ki iya kokarin ki kiwa husna biyayya dukkan wani abu da kike so ki sani dangane da abin da zai kyautata rayuwata kuma da abin da bana so in kika bi ta zaki san haka na san insha Allah zaki same ta me kyautata miki ah, ke kuma dai ba dai sai na ce komai ba na san wace ce husna kuma ina da yakinin cewa ita jawahir za ta yi a gare ki za kuma ta yi abin da kike tunani na kyautatawa matukar bai saba shari'a ba insha Allah To mai dear, duk da dai na san halinka, kai mutum ne mai mutunci da kirki da kamala. Ba zan ƙara jaddada maka akan adalci tsakanina da 'yar uwata ba. Ga kuma amanar ta na baka. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya. Allah sarki. To Allah ya dace da mu, Allah ya muku albarka. Na gode ƙwarai. Jima'ir ina ganin ki ɗan jira ni a falo ko ga nan zuwa. Za mu yi magana da yayi ki.

to ai hakuri fa na baki ke kaɗai kina ta zaune kina jira na to mu shi mu ko gaskiya ya ta burge ni dama akwai irin wa'annan matan har yanzu a duniya ban taɓa tsammanin irin wannan tarban da gare ta ba Allah sarki gaskiya ita Husna ba daga nan ba na ji daɗi sosai gaskiya na ji daɗin irin tarbar da ta ma insha Allah za ta sami ni mai biyayya da kyautatawa a gare ta alhamdulillah masha Allah to Allah ya miki albarka gaskiya abun ya yi min daɗi ina da yaƙinin cewa dukkanin wata matsala ba za a same ta daga Husna ba kuma ke ma ba na tsammanin za ki zamo daga cikin fitinannu insha Allah za a zauna lafiya insha Allah to ina ganin yanzu mu tashi mu je mu yi alwala mu fara yin nafila ko ba haka ba kafin kuma eh gaskiya dai da alwalata sai dai ka je kai ki ce ke a budushin ki kika zo kenan <laughs> to abin da za a yi kajin nan ki fara dira musu tun da su ki fata-fata da su saboda ni alwalata akwai daɗewa kar ki jira ni kar ki ce sai na gama alwala na zuna abin nan fara da su mu tashi mu je. yaro kawai za haifa

ke Maryam ki san maki na. To, to, shi ne ba. Masha Allah. Ayin abuwa lokacin bikin ka ba na gari ban samu halarta ba. Kai karka da ai na san dai lafiya kuma kana na ai za ka zo. Ba dai an yi addu'a ba? Ah, to shi ke na yi. Ta ai ni abin mamaki. Daga yin bikin kayan da ka canza ka shiyar da kai. Kai ba na san shi kin shi ai da ma haka nake. A'a ai da kana duba mudubi ba za ka faɗi haka ba. jikinka ba kamar a taba jini ya fito Allah shi shirye gaba ka canja kai ni dai Allah ka kyale ni ka ga na rade ban office ba kuma ina da ayyuka da yawa ka je ka aikin ka ni ma ina da uzuri <laughs> shi ne bari ka da sa'a to na gode Allah saka da alheri Ya abokiyar zaman take? To, tana nan. Sai dai inna zaman ne dai sai a hankali, domin ta so mai min zirai da katsalandan a cikin al'amurana. Kaman yaya fa? Na so zaman lafiya da ita inna. Na so mu haɗu mu faranta mijin murai, amma abubuwan da take yana mun ƙuna. Na kasa yin komai, saboda na ga wasu abubuwa suna shirin faruwa a gidan nan. To ku ai ba zai yiwu ba, dan ba za mu zuba mata ido tana yin abin da ta ga dama ba. Akwai mafita. dan idan aka bata tana faranta masa rai a ranar girkin ki da ranar girkin ta zai zama kullum tana cikin ransa, sannan a hankali sai ta mamaye zuciyarsa. dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa, an gina zuciya a bisa son wanda yake kyautata mata. da kuma ƙin wanda yake nuna na mata. dan haka gaskiya ba zan bari ba. परिचय है a ce ranar da muka kwana tare ranar kuma wata za ta yi girki ya kamata a ce ni zan tashi in maka girki da duk abin da kake so kake da shi wannan tsarin ana samar da shi ne saboda a samar da daidaito da fahimtar juna tsakanin ma'aurata amma idan bai ba sai a canja wai ma'anarsa shi ne ke yau ana tare da ke sai ki huta ita kuma yar uwarki sai ta yi girki kin ga kin huta da shiga kicin ki kauri ki wasu abubuwa makamantar wannan ba dole bane tsari ne na gwadawa tunda wannan ai ne sata. idan har kin ga wannan din bai ba ita ma aita haka sai a canja ko a bata da mata ta girkin ta ranar take da kwana ai gaskiya za ta iya yin abincin da ba zai gamsar da mijina ba ni na fi ganewa ni in tashi da safe in shiga in girka maka duk abin da kake so ai ba matsala bane yanzu ta zo sai a gane sai a sake tsarin daga daga yau insha Allah sai a duk tsarin shi ne ko ya ba zai musa wata ba sanin ku da kin kawo abinci biki iso ba gashi kin banda kuma kin san yunwa nake ji to shikenan ai na ga yata tana zaune shi yasa ma ban gode maka ba to masha Allah bismillahir rahmanir rahim bismillah ko bismillahir rahmanir rahim hmm? masha Allah Sadiya, gishiri normal kuwa? Ba komai. Magi ba. Komai ya ji yadda kake so? Gishiri. Akwai kai kai kai. Ko dai ko dai abincin ba daɗi ne. Ke me kika saka mishi ne? Kamar yaya? Me za a samu shi wa abinci? Kaki <laughs> kaki tunanin komai. Wannan girkin ai na musamman ne sosai. Mamaki ne ya kama ni. yin da na same shi to ka jima <laughs> to san da bisa ƙaida ni na fi saba idan na fara cin abinci in fara dan abin ka <laughs> ka gidan ba ba matsala ba matsala ai ne girkin ki na farko a gidan ai kin yi kokari sosai yayi yadda ya kamata ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ bell. Wallahi Amma dan Allah ki daina kuka. Wallahi da ni namiji ne ba zan taɓa bari ki shiga halin da muke ciki a yanzu ba. Amma yanzu ma insha Allahu ba zan ƙara bari ki zubar da hawaye ba waye wannan da ya ceci rayuwarmu daga faɗa kushewa waye wannan da ya taimake mu lokacin da duniya ta juya mana baya waye wannan da ya ci da mu lokacin da muke da bukatar ciyarwa amma ban san shi ba ban taba ganin shi ba hasali ma ban san daga ina yake ba kawai da ji ne sautin muryar shi ya da gido don kunnuwa amma wanda ba zan taba mantawa da muryar nan ba har abada Gudan ma ke ce cika mun ba ummi na ba? Tabbas ni ce, domin na fi son ka akan ummi.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 tarwatsa zan tarwatsa ma kai me faru sajo sa arrest him ah illa bai menene me faru sai ah! lai gaskiya ne ya Allah na yi tausar da kuma da a ya Allah ka Malam domin ita hukumar 'yan sanda aiki wajen tabbatar da mai Wannan ita ce Zara a cikin wata, watan ma na Ramadan. wadda duk lokacin da aka ce ga ta dubbin mazaje suke kokarin to zali da ita zan fara kawo muku shirin umma nawara a tashoshinmu na altaharin tv da kuma umma tv a dukkanin ranar laraba da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun fara ɗora wannan ƙayataccen shiri na umma nawara umma na nan tafi ku ce mu Allah sarki ummi nawara bariki na binki amma kin kina masa rubar sakainar kai ummi nawara ummi nawara